ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين lalle a cikin wannan abin da aka ambata na halkar da mutanen annabi shu'aib akwai abin lura ga masu la'akari amma mafi yawan su ba su kasance masu imani ba